Hausawa Best TV ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da shaguwa. Da farko dai bari in yi magana da mutane so yari da jama'a in zan magana ko ne magana ce a'a ba na son zaman lafiya na fi ba haka bane ba. in dai za ka faɗi gaskiya ne ake faɗin haka amma in za ka yi wani abu makamanci haka ba wanda ya kuma ba na faɗa don wani ya jawo shi ni ban taɓa faɗa don in ta da hazo ba ban kuma faɗa don wani ya dubi feji na ba abin da ya zafi shafi hukke da feji na ni ko da yaushe feji na a cikin godiya Allah yake to ko ba social media za mu yi magana a inda ta dace mu ta abin ya bani haushi shi ne wai yau a ce mutumin da ba zai iya karanta fatiha ba cikakkiya yadda take wai shi ne za a dinga amfani da shi wai ana cewa wai akwai wasu wanda iyayensu sun haife su ba su san yadda za su yi ba waɗannan kuma wanda ake ga iyayensu sun haife su ba su san yadda za su yi ba wani ma ya rubuta ƙur'ani wani yana kan rubuta wani ya haddace isussuka su ne almajiran da ake faɗa to jama'a dan Allah wanda iyayensa suka haife shi ba su san yadda za su da shi ba ya wuce wanda haka kawai zai iskanci ya turo duniya tana gani a ta tsine masa ko a cikinsa yana dariya yana mai da yana ganin shi ya daidai akwai wanda ya wuce a ce iyayensa sun haife shi ba su san yadda za su da shi ba ya wuce mutumin da zai kame tashi tafi can in mace ce ta je ta kama gida ko kullum tana hotel duk iyayen duniya ƙarya suke ba a san ransu ba ne in ba karatu ba ko karatu daga ga ana kai yara can turai rashin makarantun ne anan wallahi amma in ba karatu turai ba ba uban da zai so a ce ko uwar da zai so a ce wai tana kwana a gida ba yadda yadda tana can tana wani abu da bata ma san menene abin ba wai sana'a ta rufe ta ko kuma wani yana nan shi in ba mutumin da bai san me yake ba waye zai yarda da ɗansa yana nan shi ya zama kartaki na yan iska shi ne mai tara su kuma shi ba ma kartaki ba ne shi ma hakan yake kuma ba shi da niyyar ya ce su gyara ba shi da niyyar in sun ki gyara ya rabu da su ba su da niyyar ya rabu da ma abin saboda ba daidai suke ba ya rabu da su su sabga su to yanzu duk waɗannan su ba a ce iyayensu sun yi asarar haihuwarsu ba sai mutanen da ake kira almajirai wanda tun mun sanya ta ce ni nan da kuke gani na an kai ni irin makarantar nan safe naira biyu da ɗaya sile biyu da abin sile uku ne da rana naira haka da daddare ai abinci a gidan malam musa amma akwai a cikin makaranta wanda bara suke zuwa akwai a cikin makarantar wanda su iyayensu suna ba su irin wannan kudin da wasu ma daga gidansu a cika musu abinci kuma ina so ka sani ba wai duk ɗan matsiyaci bane ko ɗan talaka ba 'ya'yan matsiyata bane da yawan su wallahi sun fi iyayenka kuɗi kuɗin da suke rike wallahi iyayenka ba za su rike ba muna ciki alhamdulillah duk wanda ya san gidanmu ya sani to amma wallahi a cikin makarantar na akwai wanda sun fi iyayen mu kudi duk kuma a nan za mu zo mu tabar ma na je shekar satin da ya wuce na kai matata ta gagun na abu a nan yar kwadi makarantar malam shayu na ce mata kin ganan to a nan muke bacci Kangun bola ne ne mai kallon mu za mu tashi in ka ji wani bayan gida kowa nan za ka shiga kai in sanyi ne a soro za mu kwana a tabarma sanda aka kai ban fi shekara bakwai takwas ba lokacin da aka fara kai wallahi sai da na kwana ban bacci ba saboda ni a tabar ma aka shimfiɗa mu na ma santa ban santa ba amma kawai aka kai kuma na je na ga amfani a na gane a so ake yi duk wahalar da zan in san me addini so mun sanya take ko muna jin zafi zakin abin da kuke yi shi sa ba za mu kyale ba su wanda suke zuwa su ce muku wai wa yadda kai suke yi ne isa kuɗin da suke ba ku su yi wa ku yi wannan abin in suna ba ku kuɗi a ɗebi wannan kuɗin a daina ba ku a shiga ƙauyuka a yi musu makaranta mai kyau a yi musu eh, a ba su malamai a ba malaman abinci in an fara yin wannan an ga sun dawo sai a ce haka ko kuma a gwamnati makarantun da kace na ai haƙƙin su ne kuɗin su ne dukiyar su ce sai a yi musu ƙa'ida a dinka dafa musu abinci ba. abun kunya so kuke a bar yaran nan su su koma suna rataye bindiga tunda duk da aka rabin za ka ji mutanen sun ce ai yaran yan ƙananu ne ɗan shekara sha ne suke kidnapping da to mutanen mu mu musamman mawaƙa da yan da mu ake amfani da celebrities ma ba mu kaɗai ba ne ba akwai wasu bloggers ɗin masu sirri da mu ake amfani ana wargaza abubuwan mu na addini almajircin nan kuma wani da yake magana na rantse da Allah babansa yayi to in haka ne kai an ji ka ɗaukaka a gidanku kai kaɗai Rago fa su ne za baka juya ka ce wa babanku mai isa ya fi ba wani rago duk ɗan gidan suna suna fuskanci sun damu mutane ba mutum wai yana gaya ma wai ya aka haka an haifi yara ba a san yadda za a yi su ba ina ruwan ka kasan nan ce duk abin da ya shafi ɗan kasan nan wallahi in dai na game da yunwa ne da kasanci shugabanni Allah zai tambaya kun fa sani mun sani na sani ka sani duk wanda ka ga yana wani roƙo ko wani abu yadda zai ne zai tare ka ce ma bai da abin da zai ci bai da in mai san rai ne zai tara inda ya zo a mai kuɗi duk san ransa ba zai zo roƙo ba sai dai dinka sana'ar yana boye kuɗin ba taimaka taimakawa mutane so ka sa ranka a inuwa ka sa ranka ya zama ne kullum kare mutane tunani mai kyau duk wanda ya zo ya ce ya taimaka min da kaza kawai kai dai a ranka sa ba yadda zai yi in ba za ka iya taimakonsa ba ce tafi gaba amma ko ba ku taimaki yaran nan ba kullum sai maganganu marasa mutunci akwai wata da aka ce sai ku irin nata wata bayan Allah an faɗi sunanta amma ba suna ba aka ce da ta tashi ta ga almajiran ibar su ta je ta wanke ta sa su a makaranta haka ya kamata mu yi ko mu ɗin da muke ganin eh, mu Eh, girman mu ya ga ko mun taso cikin aminci ba za mu taɓa yin kaskanci ba to abin da za mu sai mu dawo sai in za ka kana da burin haifan ya'ya goma haifi biyar biyar din ebo ya'yan wasu kasa to baka taimaka mutum a rayuwarsa baka dalishe ya yi ta kai da baka haddace izo ɗaya ba ba a ce maka an yi asarar ka ba kai da ci ko sura fatiha sallan ma wa sani in kana yi ba a ce an yi asara an an rasa yadda za a yi da kai ba sai wanda yake yana da wani kullum yana cikin ana karanta qur'ani yana cikin karanta shi shi za ka zo ka ce wai an haife shi ba a sayar da ra'ayi shi ba ko in ban da raina hankali kai ka isa ka hana kaddara ne ka isa ka yanke rayuwar mutum a duniya ko ka hana shi zuwa duniya wannan wurin ubangiji kuke shiga za a iya gyara almajirci na yadda amma wai zancen a hana ba ka isa ka hana ba dalili da akwai abin da za a yi ma in kai wa mutum wallahi gobe ba zai je bara ba tunda waccan da aka da misali ai iban su ta kai su makaranta da ta kai su makaranta iyayen ai su zo sun kwace 'ya'yansu sun je sun sun sun sun sun sun sun a su sun suke sun sun ba ai kowa yana so kawai ba yadda zai to mun za mu magana mu dinka tana ya gwamnatin mu take ciki ba ina yin magana ba ne wallahi don wani ya so ni ba abin da ya damu ka so ni ko ka so ni ruwanka abin da muke faɗa kawai gaskiya ne saboda kada a je gaba ma wani ya fito ya ce ba a gaya masa ba kuma ba ma wannan ba kawai in ka je wajen Allah ka faɗa kowa da kurakuransa Allah ya sa ya gyara amma ka zo ka zauna kawai ka kalli wani ya ta cusa min magana saboda kana da wata dama a social media za ka yi magana a jika shi ba zai aji shi ba to tun da kuka fara magana almajira ni ba haka nake so ne ba so nake in ji wani asusu a ciki wani mutum guda ɗaya ce yau ga miliyan ɗari a zo a haɗa a jinjina musu makarantu ko a kai ƙauyukansu a yi masallaci ma nan ana nema a ƙauye sai an sha wahala da aiki yanzu kowa ya gwammace ya kunje ya kudin sabugu ya tafi umara da ya tsaya ci da maraya da an magana ka ce ka tafi wajen annabi za ka je wajen annabi ka ban marayinsa da yunwa ya zai kalle ka ka ce masa ne. <laughs> Allah ya samu dace to ina so in gaya muku almajiri wallahi tallahi bane da ya kamata a dinga kira kai tsaye cin fuska ne ga kalli mutum duk lalace ubansa ka ce ubanka ya haife ka bai san yadda zai da kai ba wannan duk duniya ba zai ba wanda zai ji daɗi mu yi dinka gyara mu na bakin shi ne babban cin fuska ba wai maganganun da zamu mu faɗa ba ba wanda ake ya zo duniya da arziki ko ba wanda zai koma da shi lahira almajiri mutum ne kamar kowa mu duba yanayin gwamnatinmu mu duba yanayin rayuwar da muke ci kawai shine abin da zan gaya wa mutane Allah ya sa mu gane Allah ya sa kuma mu fahimci gaskiya ce mu yi ta